Farko dai ga ɗaya daga mazauna unguwar mai suna Hassan Ali Kachako. Wani abu da zan ƙara jan hankalin mutane a kai shine duk guraren da Allah ya sa suke fama da irin wannan matsala to su yi ƙoƙari su mutanen wannan unguwa su taugi mataki na kare kansu saboda gwamnati ba komai za ta iya ba idan za mu ci gaba da sa ido akan cewa gwamnati za ta ta ba mu tsaro to muna ji muna gani mu dinga rasa abokananmu ko yan uwanmu wanda a ƙarshe wanda ya aikata laifin ma a zo a neme shi a rasa to ina ba da shawarar duk um, guraren da suke fesin wannan problem insha Allah in dai sun haɗu sun haɗe kansu kamar da mu a wannan unguwa mai albarka kusan ba ma iya gyaɗe-gyaɗe ba har goron gayyata yanzu bijilanti ko ƙungiyar sa kai ta gyaɗe-gyaɗe ana kawo mana goron gayyata bisa akan unguwannin da suka kasa ko kuma yanayin karfin ma'aikatan nasu bai kai ba akan kawo goron gayyata wannan unguwa domin su je su dafa don mun kusan alhamdulillah wannan matsala ta rigingimun daba da rigingimar kilisa haka ko fada na fada na daba haka ko kuma irin shaye-shaye da kwace mu alhamdulillah wannan unguwa cikin ikon Allah da tallafin wannan ƙungiyar sa kai Allah ya taimake mu mun riga mun samu kanmu ta wannan bangare to sannan kuma a wani abu da zan kara jan hankalin mutum shine mu matasa na unguwa ya zama na cewa muna da zuciyar mu tashi mu ba da gudunmu a wannan kwamiti ba wai mu tsaya saboda mu nan unguwar mu abubuwa da suka faru shine yanayin yadda aikin kwamiti din yake wani lokacin kana ji kana gani kanin ka ne zai yi laifi amma dole sai ka rutsa ido ka kau da kai domin kuwa kai ake taimako don tarbiyya ake bashi idan har aka ce za mu koma gefe mu kuma mu ba mu shiga ba amma muna gife muna ƙananan maganganu muna gunaguni muna gulma to irin wannan abu za ga ƙarshen abin ya zo ya lalace ba tare da an ɗau wani mataki mai kyau ba to mu matasa ya kamata mu tashi mu ba da gudunmuwa wanda ba zai iya ba da gudunmuwa da cikinsa ba to ka gudu ba da gudunmuwa da abin da zaka iya naira hamsin ce naira ɗari ce ɗari biyu ce a bayar saboda wannan ƙungiyar sa kai ba wai biyan sa ake ba su suka ga dama kuma sannan ita kanta ƙungiyar tana buƙatar yan wasu abubuwa domin gudanarwa kamar misali duk zaka tunkari ɗan iska kai ma dole ko baka nemi makamin da bai kai nasa ba sai ka nemi wanda zaka iya kwatanta shi da wannan makaman da za a siya in ka taimaka ka ba da guduma kamar dukkan kare kai ne wanda an ce kai kaɗai ka fito ka kare kannanka da mahaifiyarka da da da da ƴan uwanka ne haka ba za ka iya ba amma karkashin wannan jagoranci na malam ibrahim goje za ga alhamdulillahi an samu gyara sosai kusan matasa wanda ni kai na yanzu ina daga cikin memba na wannan kwamiti wanda kuma ni ba a fita patrol da ni amma ina cikin kamar yan kwamiti na sirri wanda idan yaro yana rashin ji ko yana rashin tabiya akwai namba waya da aka rarraba mana cewa kawai duk yaron da aka fusance yana rashin da'a aka gaya masa aka gaya masa ke eh to kai tsaye a kira wannan namba ba tare ma da ya san waye kira ko sai daga yanzu an tafi da shi to kaga har irin wannan mu ba ba mu ake fita patrol amma menene muna taimakawa da kwakwalwarmu muna taimakawa kuma da tunanin muna taimakawa da lokacin mu idan ya samu wanda yanzu da nake gaya ba kowa ne ma ya san ni ina cikin wannan kwamiti ba dalili ku shine ba da lokacin da zan iya komai sai an fita ne amma tun da dai a unguwar nake na taso an san cewa ni ma mazaunin unguwar ne to akwai namba waya da aka raba emergency da kaga wani abu yana faruwa in sun ci karfin ka to kai maza ka kira waya kuma wani abu da ke kara burgen da tsarin aikin nasu shine kana kiran waya wallahi minti goma yayi yawa yanzu yanzu ne ga sun kewaye gurin yanzu yanzu na kana kiran nan ba minti goma yayi yawa don ne lokacin na su fita fatura dan abun hammamaki yake ba ne rasto ya ake suke injiniyarin su yi mobilizing mutane haka to kaga wannan ya faru ne sakamakon jajircewa da kuma sadaukarwa wanda yanzu haka gyaɗi gyaɗi tana cikin unguwar da ake alfahari da ita wajen zaman lafiya a sakamakon wannan fitowar kwamiti haka masannan bayani na ƙarshe da zan yi shine ina kira ga manya na unguwa da waanda wanda Allah ya yi wa arziki da kuma wanda Allah ya wadata da abin da za su iya taimaka da wannan kwamiti da su taimaka musu su tallafa musu kuma sannan su kasance masu ɗauke kai akan wasu abubuwa da za su faru ko da ɗan cikin ka ne ba daidai ba ka yi haƙuri a hukunta shi kamar yadda dokar tanadar saboda wani lokaci za ka ga su kwamiti suna aikin su amma kuma daga sama waɗanda suke ganin sun isa yaro ya laifi kirkiri sai su hana a hukunta shi ko kuma yaro ya laifi ɗan talaka ya laifi a jiya a ɓoye shi ya kwanaki amma kuma kai saboda kana takamar da wata dama a hannunka sai ka ga yaro ya yi laifi amma ba za ka bari a to in dai haka haka abin zai tafi haka to wata ran idan yana yi a waje yana yi a waje to daga ran da kuma ya rasa wanda zai a waje ba to insha Allah wani dauke dauke yake a waje gida zai dawo ya dauka idan kwace yake yan wayoyi da waye waye na karnan sa waye duka ba su sha ba saboda shi barawo daga lokacin da ya rasa abin da zai sata a waje gidan gidansa zai dawo to saboda haka da Allah ina kira ga manya dattawa wanda Allah ya ba wa dama ta gwamnati da kuma wanda Allah ya ba dama ta kasuwa da duk inda aka kirkiri irin wannan abu su taimaka su ba da gudunmawa don mu ma nan gaskiya nasara abin da da ya taso da kamar ba za a ji ko ina ba amma da Allah ya taimaka manyan unguwar suka gane cewa fa dole fa sai sun dawo sun sa gudun su alhamdulillah wannan abu ya samu ne sakamakon su manyan unguwa da suka jajirce Shirin Arewa yau ake sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi. Bashir Muhammad Baffa haifaffen anguwar gyaɗi-gyaɗi ne da ke cewa yanzu dai hankalinsu na kwance don samun aminci daga 'yan daba. Mutum zai fito ya fito yana ƙofar gidansa gaban mutane jama'a za a buɗe wuka a sare shi a kwace wayarsa da irin makamantan irin wannan ɗabi'u na shaye-shaye da kaga yaro ya zo ya addabi mutane. Amma cikin yarda Allah da Allah ya kawo mana wannan ƙungiya ƙarƙashin jagorancin Ibrahim Goje ba karamin tasiri ta yi ba saboda duk mutumin da ko zuwa kai yanzu ko da kai bako ne ka zo a wancan lokacin da muke cikin wannan matsala kuma ka dawo a yanzu zaka san ba karamin kokari wannan ƙungiya ta yi ba domin an samu kwanciyar hankali yanzu wannan dan hayaniyar da kake ji a kusa samari ne suka yi dandazo suna zaune suna hira suna wasannin su wanda a cikin watanni ko 'yan shekarun baya kaɗan da suka wuce wannan abun ba zai yi ba amma za ka ga yanzu kowa yana walwala karfe da gana har karfe sha biyu za ka iya fitowa ka zauna a cikin unguwannan ba tare da kana fargaba wani abu zai faru ba wannan abu ba karamin ci gaba ba karamin daɗi ya wa mu mazauna wannan unguwar ba kuma alhamdulillah dama ba abin da ake so kenan a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali wannan kuma yara da muke da su su zama sun san mutuncin mutane sun tsaya a kan kafafuwansu sun nemi sana'a sun daina wannan zaman unguwa da suke da sauransu so alhamdulillah muna ƙara godiya da dukkan waɗanda suka sa hannu a cikin wannan tafiya kuma gashi nan kwalliya ta biya kuɗin sabulu muna kuma addu'a allah ya sa wannan abu ya ɗore Allah ya ƙara ƙarfafa su duk waɗanda suke da hannu a ciki Allah ya ƙara musu jagoranci su kuma yaran nan Allah ya ƙara shiryar da su Allah ya kaɗi dama dai abu ne wanda yake da yaran cikin unguwa da wanda suke shigowa daga wasu wurare su duk Allah ya taimake mu saboda wannan dalilin wanda suke shigowar ma sun daina shigowa na cikin unguwanni kuma ga sanan duk da su muke sallah abin sha'awa alhamdulillah alhamdulillah muna ƙara godiya Allah ya saka da alkhairi inda tun farko ma iyaye suna suna yin abin da ya kamata kan 'ya'yansu da ba a samu wannan damuwar ba saboda akwai lokutan da ni na san cikin wannan kungiyar sun samu wannan kalubale amma alhamdulillah an samu ci gaba saboda yanzu iyayen da kansu suka ba da goyon baya cewa duk lokacin da aka samu yaron da yake da ko da 'ya'yansu ne a ciki suna ba da haɗin kai yadda ya kamata to muna ƙara kira da iyaye su san cewa wannan abin da ake yi amfanin kowa ne idan suka ci gaba da ba da gudunmawa su ma abin zai taimaka musu zomin wanda yake kokarin ya dawo da ɗanka kan hanya ai masoyanka ne saboda haka wannan al'amari abu ne da in kana ganin kamar soyayya ce ta sa kake ɓoye problem ɗin ƴaƴanka to wannan ba ba soyayya ba ce idan aka ce an ji labari ɗanka kaza ne to ba lallai dai ba ne baka rika zagayewa bayan an zo an yi mitin a unguwa ko wani abu ka samu labari za a zo za a yi wani abu ka sanar da ɗanka shi ya gudu ko kuma in an same shi an kama shi da laifi ka je ka ta neman kamun kafa da manya a zo a fitar da shi kamata ya ka bar shi a hukunta shi kamar yadda ake hukunta kowa domin shine gyara wannan abun kuma shine zai sa ya fahimci abin da yake yi din ba daidai ba ne ba wannan shine kirana ga iyaye Allah kuma ya sa za su fahimci abin da muke faɗa a madadin al'ummar gyaɗi-gyaɗi da wanda ya taimaka wajen haɗa zantawar Suleiman Mustapha Ahmed Gulu da kuma muryar Amurka da ta ɗauki nauyin kawo muku shirin ni Nasiru Adamu Ali Kaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum to sai ku himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya.